a cewar majalisar ta ɗinkin duniya da wannan rana zai baiwa al'ummar duniya yin tunani mai zurfi na irin wannan ukuba da wasu al'umma ko bil'adama daga nahiyar afirka suka samu kansu a ciki a wancan lokaci da ake kwasan su ana sayar da su a matsayin bayi ga turawa na 'yan mulkin mallaka an da ya fara gudanar da wannan biki ne a ranar 23 ga watan agustan shekarar 1998 a ƙasar haiti Dake ke yankin amurka a yadda kuma aka gudanar da makamancin wannan biki a ƙasar senegal a ranar 23 ga watan agustan shekarar 1999 a duk rana mai kamar ta yau da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa ilimi kimiyya da kuma al'adu wato unesco na shirya tarurruka tare da haɗin gwiwan ƙasashe na duniya daban-daban musamman ma dai na nahiyar afirka da amurka domin gabatar da tarihi da ke kunshe da cinikin na bayi garin badagiri dai a jihar Legas na ɗaya daga cikin cibiyoyi ko sansanoni na hada-hadar bayi a wancan lokaci kuma hajiya amina ogolo yar asalin wannan gari na badagiri ne kuma ta min ƙarin haske game da tarihin na cinikin bayi su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci Eh, ana kulle bakin su da makulli kuma ana ma chain din su da hannun su kar su gudu an musu abubuwa a ba dadi wallahi mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah kar Allah sa mu gairu wannan abin kuma to sai dai kuma a yanda majalisar ɗinkin duniya da kasashen duniya ke gudanar da irin wayannan bukukuwa da nufin tunasarwa na baya game da illar da ke tattare da cinikin na bayi za a iya cewa cinikin na bayi na neman kunno kai ta wani fuska daban inda ɗimbin matasa musamman ma din nahiyar Afirka afirka ke kaura zuwa kasashen yammacin turai da amurka ta hanyoyi masu hatsari da ya kama da na cinikin bayi a wayancan shekaru da suka gabata wato dai ratsawa ta hamadar sahara kuma a nemi tsallakawa tekun mediterranean lamarin da kuma ke haifar da hasarar rayuka na ɗimbin matasa mrs ebike dabire mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara ne akan harkokin kasashen waje Africans coming to Africa And you see some trying to escape through the, and the die So we have to continue the awareness that it's not worth it. It's not worth it. And by the time you're looking for a greener pasture, it's not green out, you know, be home. So uh, my appeal to uh, those um, dying along the seas is that it is not worth it. You know, it is just not worth it. Abikida Bure ta ce ko kadan ba a ce 'yan Afirka na tsallakawa hamadar Sahara zuwa yankin Turai ta Mediterranean al'amarin da ke haifar da mutuwarsu na ganin kamata ya yi su zauna a cikin gida domin koyi da bagaken fata da aka haifa a irin wayancan kasashe da ke dawowa nahiyar afirka domin taimaka mata wajen ci gaba gwamnati na iya bakin ta. na ganin an kawo karshen irin wannan hijira da matasa ke yi to sai dai kuma duk da irin wayannan matakai da gwamnatocin ke ɗauka da kuma wayar da kai game da illar da ke tattare da irin wannan tafiya da kuma cinikin na bayi har yanzu wasu 'yan najeriya na ci gaba da yin harma na ganin sun tsallaka hamadar sahara da kuma tekun na mediterranean domin isa turai kamar da wannan malami da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani eh, kasan ni da na yadda da Allah kuma yi namiji ne dole in mike in mike da rayuwana da ina son zama wani abu dan Allah ya ji saboda ina da mutane a can da yawa wanda za su sani a hanya da na je can sai sa ganin na ce cewa ina son je can din